Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da wunin wannan lana. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis. Goma ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kolin kasa inda suka tattauna a kan tsarin canjin kuɗin naira ko shugaba Buhari ya yanke shawara a game da wannan batu? Ita majalisa ga watan Council of State majalisa ce da ke ba da shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa kuma sun ba shugaban kasa shawara amma yau hukunci na yanke aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake ɓance wanda hakki ne na shugaban ƙasa kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai ɗauki wani mataki ba. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da ke zama a ƙasar da ma iyakarta a game da babban zaben ƙasar da ke daɗa karatowa. sannan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayin jihohin Najeriya da kuma nasabar su da zaben kasar da ke tafe. Yau za mu haskaka jihar Katsina. Muna kuma tafa da muna kuma da tafi da wani rahoton na daban daga na wanda ya danganci zaben daga jihar plateau to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran wani hari da aka kai ma wata motar sojojin pakistan a yankin kudu maso yammacin kasar mai fama da rigingimu ya yi sanadin mutuwar jami'an soji a kalla biyu baya ga raunukan da wasu da dama suka samu wannan harin bom na gefen hanya wanda aka kai yau juma'a ya faru ne a kolu wata gunduma da ke lardin baluchistan jami'an sojin da suka mutu sun hada da wani manjo da kyaftin jami'an yankin sun ce an garzaya da sojojin da suka samu raunuka zuwa wani asibitin yankin inda suke cikin wani mawuyacin hali a yayin da yiwuwar samun ƙarin mutane da rai a ƙarƙashin baraguzai a turkiya da siriya waɗanda suka makale biyu bayan girgizar ƙasa ke daɗa dusashewa yau juma'a wato kwanaki hudu da aukuwar wannan iftila'in an zaƙulo mutane da dama da ransu daga cikin baraguzan a lardin hutai na kudancin turkiya yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar turkiya da siriya ranar litini ya haura zuwa sama da dubu ashirin da ɗaya wanda don haka wannan girgizar ƙasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya tun bayan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami na shekara ta 2011 da suka yi sanadin mutuwar mutane dubu ashirin a kasar japan rasha ta yi lugudan wuta kan ukraine a da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan juma'a hare-haren sun ratsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama a birnin zaporozhia wanda nan ne a tashar nukiliya da tafi girma ta turai take ta sha makamai masu linzami har su goma sha bakwai a cikin sa'o'i guda a cewar mukaddashin magajin garin birnin hare-haren na yau juma'a na zuwa ne gabanin zagayowar ranar 24 ga watan fabrairun bara lokacin da rasha ta fara mamaye ukraine To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan shida da rabi da ya cije. To amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan ƙasa ta kudancin Asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi. ministan kudin pakistan ishak dar ya gaya ma wani taron manema labarai da aka gaggauta kira a islamabad babban birnin kasar cewa tattaunawar ta kwanaki goma da tawagar inf ta kasance abin da ya kira mai tsawo kuma a cewarsa an kammala cikin nasara kafin su bar kasar da safiyar yau dinnan jama'a dar ya ce tawagar tasa za ta tattauna ta yanar sadarwa da jami'an ifm din a ranar litinin bayan ta yi nazarin daftarin kundin abin da aka iya daidaitawa a kai wanda tawagar ta inf ta mika ma gwamnatin pakistan kwafinsa ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta human rights watch na kira ga gwamnatin burtaniya da ƙungiyar tarayyar turai da su yi bincike tare da kuma ɗaukar mataki kan wani babban jami'in gwamnatin china da ke kai ziyara turai wanda ya fito daga yankin Xinjiang. Erken tunis mataimakin sakataren jam'iyyar Communist ta China a yankin Xinjiang kuma ciyamadin gwamnatin yankin na Xinjiang zai halarci wasu tarurruka a makon gobe a London sannan kuma a birnin brussels ranar 21 ga watan na fabrairu human rights watch dai ta ce ta faɗi a wata takardar bayani ta yau dinan juma'a cewa manyan laifuka da ake tafkawa a yankin kan wato 'yan kabilar yuga da sauran musulmi masu jinsin turkiya ya yi matukar yawa a wannan yanki na jinjan a ƙasar myanmar gwamnatin adawa ta haɗin kan ƙasa ko national unity government nug na ƙorafi cewa kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa na mata mummunar fassara kyau zau mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa na ɓangaren nug ɗin ya gaya ma muryar amurka jiya laraba cewa nug ta ba fa gwamnati mai gudun hijira ba ce saboda manyan shugabanninta ciki har da mukaddashin shugaban ƙasa da kuma mukaddashin firaminista da ma dai ministocin gwamnatin har yanzu suna cikin ƙasar myanmar kuma nan suke zaune kuma suke gudanar da ayyukansu mujallun wato kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa ciki har da washington post da new york times da bbc da kuma aljazira na kiran nug gwamnati mai gudun hijira ko gwamnati na bangaren adawa ko kuma gwamnati na bangaren adawa da ke gudun hijira da dai sauransu Ibrahim Ka'almasi Garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a farkon shirin yau shugaba Buhari na Najeriya ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta kunshi tsofaffin shugabannin ƙasar da gwamnoni da wasu ministoci domin duba shirye-shiryen zaɓe da tsaro da kuma hayaniyar da tsarin canjin kuɗin naira ya kawo. saboda babu wani kace na ce akan bayanin shirin zaɓe daga jawabin shugaban hukumar Profesa muhammad yakubu da na sufeto ɗan sanda usman alkali kan samar da tsaro bayan taron wakilinmu umar faruk musa ya tattauna da ministan shari'a abubakar malami akan matsalar canjin kuɗi da hanyar warware matsalolin yana ganin tsarin zai kawo sauki game da amfani da kudade domin canza tunanin al'umma to kuma ya yi jawabi akan cewa ainihin hauhawa farashin kayayyaki ya sauko daga lokacin da aka shigo da wannan policy zuwa yanzu wanda a sanadiyar haka yanzu kamar kila ka ce shinkafa wanda yake dubu goma sha biyu ya komo dubu goma ko ire-iren makamantansu ya ba da misalai na wasu kasuwanni manya waɗanda farashi ya faɗo farashin kayan abinci da farashin dabbobi da makamantansu to a sanadiyar haka dai ya yi jawabi wanda ke nuna fa'ida game da wannan tsari amma kuma an daidaitu akan cewa tsarin ya zo da matsaloli ta fuska aiwatar da shi kamar ana ganin cewa mutane sun shiga cikin damuwa kuma akwai bukata na a ɗauki matakai na ganin cewa an yi maganin damuwa wadda ta shiga mutane to an kuma ittifaki cewa damuwar tana da nasaba da rashin wadatar waɗannan kuɗaɗe a tsakankanin mutane saboda haka an daidaito akan lallai lallai shi gauna ya ɗauki mataki na gaugawa na ganin da cewa an inganta samar da kuɗaɗe tsakankanin mutane waɗannan dai su ne abu mafi ala muhimmai waɗanda aka tattauna da su amma a zahiri ta bayyana cewa gona babban banki bai buga isassun kuɗin da ake bukata a najeriya ba ta da ba za a yi kuka da cewa ana shan wahaloli ba ko abin da zai tabbata a zahiri shine akwai damuwa game da abin da ya danganci aiwatar da tsari wa'in ma ta huskar abin da ya danganci buga eh, wadataccen kuɗi ko kuma ta huskar raba su ko wani abu makamancinsa amma dai ittifaki shine akwai damuwa kuma akwai bukatar a yi maganin ita wannan damuwa. to ana cewa shugaba hari zai yi wani bayani ko karshen kila wa'adin da kotun koli ta bada ne na cewa za ta je koke-koke a sha biyar ga wata na wannan watan ko kuwa akwai wani abu sabo da ake jin za a yi kafin ma sha biyar ga wata din. to a lakulli halin dai kamar da ka sani ita majalis majalisa ga watan council of state majalisa ce wadda ke ba da shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa kuma sun ba shugaban kasa shawara amma ya hukunci ne yanke aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake bance wanda hakki ne na shugaban kasa kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai ɗauki wani mataki ba ko zai dauke shi ko ba zai ɗauka ba amma dai abu bayyanannen abu shi ne wasu daga cikin gwamnoni sun garzaya kotun koli kuma kotun koli ta ba da umarni na cewa a ci gaba da umarni da tsohon kuɗi tare da sabo kuma har zuwa sha biyar ga wata wanda rana ce wadda ta kafa ta cewa za ta saurari kowane bangare odar da ta bayar ko umarni da ta bayar umarni na bangare saura da bangare guda saboda an sun yi koken cewa akwai bukata ta sa baki na gaugawa daga bangaren kotu ta dibi gaugawa ta yi umarni kamin ta saurari abokan jayayya daga kowane bangare an kafa sauraren jayayya a ranar sha biyar ga wata kowa ya zo ya bayanin sa kamin ta yake hukunci da haka Nan da kotu take iya la'akari da su har da ire-iren waɗannan da shi gwamnati ya yi magana a kansu ta wasu umfani da alfanu da ke tattare da masalat da kuma makamantansu. amma dai a yanzu an gamtu kuma an bi umarnin da kotun koli ta gabatar cewa a ci gaba da amfani da sabbin kuɗin da tsofi kafaɗa kafaɗa har sha biyar ga wata ko. to ai kotu ba ta jingine wannan umarni ba amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin kuma na ita ce ake tunanin a saurara sha biyar ga wata to kaga idan kotu ta yi umarni ta jingine umarni ba to hakke da al'umma shine hakke da ga umar kotu. ta kai sheka umar faruk musa To, za mu leƙa Nijar inda Najeriya da ke 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasar da waɗanda ke zaune a garuruwan Najeriya da ke iyaka da jamhuriyar ta Nijar sun yi furuci game da yadda suke kallon shirye-shiryen zaben 2023 a Najeriya. Sai dai sun koka game da matsalar tsaro da ta canjin naira yayin da ake dakon isar kayan zaɓe a mazaɓin waɗannan yankunan. A daidai lokacin da zabubukan tarayyar Najeriya ke ƙara karatowa 'yan Najeriya da ke zamne a jamhuriyar Nijar da ma waɗanda ke zamne a ƙasar ta Najeriya na cewa da walakin zuwa wuraren zaɓe saboda matsalolin da suka da bibiye tafiyar ƙasar su dauko daga matsalar tsaro da suke cewa yana yoyuwa ka je wurin zaɓen 'yan bindiga su yi cin da kai yayin da maganar canjin kuɗin naira ta jefa rayuwar 'yan Najeriya a cikin wani ramen rayuwa mai duhu da kowannen su ke cewa babu sani ga ranar hituwa daga cikinsa saboda a kowace rana maganar ta canjin kudin nerar rikirkidar hamawa take yi a kowane lokaci kamar da wani dan najeriya da ke zamne a jamhuriyar nijar ya yi mini karin bayani sunana idrisa da son ka fuskanto wanga abu babu yadda za mu cewa sai dai allah ya kawo mana sauki wanga al'amari da muke ciki kuma zaɓe dole na mu tsaya mu dibi cancanta wanda ya kamata ba sai an biya mu ba mu sai mutuncin mu saboda yadda an kai mana can baya dan mun dawo da rakiyar wannan magabatan kasa su sun kawo kasa cikin wanga yanayi da ake ciki saboda ba a canjin kuɗi haka nan ba tare da kowa ya san ga yadda abin ka ta yaya tsaro tarin jaye mu saboda yanzu kadiba fa duk da haka ba mu kwana gidajen mu bai tasiri saboda muna gudun mu tafi wurin zaben kuma waɗanga bayan Allah su so ko kai su yi mana ta'addanci wanda ba mu da tsammani da shi amma a shirye muke mu ko da yaushe babu gudu babu jana da baya a halin yanzu maganar canjin kuɗin ce ta kai wa 'yan najeriya halin intiha abinda ke iya sawar su huce takaicinsu ga 'yan siyasar kasar a lokacin zaɓe ana makonni biyu ya gudana ganin cewa su 'yan siyasar su ne musabbabin jefa su a cikin hali mawuyaci a baya-bayan nan da ya hada da matsalar tsaro da rikita-rikitar canjin kudaden naira. Isma'ila su kwata kwari gaskiya dai akwai matsalar kuɗi kuma akwai matsalar tsaro amma mu dai abin da muke roƙo matsayin mu na 'yan Najeriya Allah ka zaɓa mana abin da ya zama alkhairi. To gaskiya ya rame mu sosai ma'ana ma rashin kuɗin nan da babu ga hannu nan kai ta rasu ka zo ka ɗiba kuma babu pos kuma in ka ce kana son ka ɗiba sai a ce sai ka bada wani abu saɓanin yana za ka cire abinka amma gaskiya abin yana rama mu. Muhammadu Buhari Mesh Tela. Ya talaka bai jin daɗin zuwa wurin wannan zaɓe saboda talauci yawa mutane yawa babu kuɗi babu lahiya babu kwanciyar hankali babu abinci yunwa tana da kashe mutane ya za a yi mutane su fito wurin zaɓe bai ubangijin girma allah shi ba mu shugaba na gari ko da Allah ya kaddare mutane sun yi hakuri sun hito ubangiji Allah ya ba mu shugaba nagari wanda ya zam mai ganin tausayin talaka mai ganin tausayin talaka irin yanayin da yake ciki a garuruwan da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar gefen jihar Tawa musamman birnin Kwanni har zuwa yanzu kayayyakin zaɓe ba su soma isa a mazaɓu na cikin karkara ba abin da ya sa jama'a tunanin hukumar zaben zata ta game garuruwa da dama a manyan yankuna domin domin gudun harin 'yan bindiga ga masu zaben da jami'an zaben amma a cewar ɗaya daga cikin shugabannin zaben da ya bayyana mini hakan a yau da sahi ko da yake bai yarda nan naɗi muryarsa ba ya ci wannan matakin ana ci gaba da shawara ne kenan ba a yanke hukunci ba game da aiwatar da hakan iko a haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ka gaishe ka haruna har yanzu dai akan batun babban zaben najeriya mai zuwa al'ummar garin mr ali a jihar plateau suka haɗa kai domin wayar da kan al'ummar a game da kiyaye tashin hankali a lokacin zaɓe kimanin makonni biyu gabanin zaben ga rahoton zainab babaji A duk lokacin gudanar da zaɓe al'ummar Najeriya na hankoron ganin sun zaɓi shugabannin da suke sa ran za su taimaka wajen daidaita lamura, musamman waɗanda suka shafe su kai tsaye kamar samar da ilimi, lafiya, tattalin arziki da sauran ababen more rayuwa. To sai dai babban ƙalubalen zaɓe shine yiwuwar tashin hankali wanda a shekarun baya sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama a sassa daban-daban na Najeriya. Kan haka ne al'ummar yankin Mr. Ali a ƙaramar hukumar basa a jihar Plateau suka fara tarurrukan faɗakarwa kan muhimmancin ƙara danƙon zamantakewarsu la'akari da bambance-bambancen addini, ƙabila da jinsi a tsakaninsu. Alhaji Abdulrazak Muhammad shine sarkin Hausawan Mr. Ali ya ce suna faɗakar da matasa muhimmancin yin zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Malaman addini da mu sarakuna muna iya bakin ƙoƙarin mu ga inda an yi zaɓe lafiya an wanye lafiya kun lura da irin abubuwan da ke tada hankali ta yadda za ku yi faɗakarwa wa al'umma mun lura da abubuwa da dama yanzu yara ne matasa mukan kirawo yanzu 'ya'yanmu mu zaunar da su mu nuna musu ba tashi hankali shine cin zaɓe ba a tsaya a lura a ga waye in ci zaɓe zai aike wa al'umma To batun yara matasa waɗanda zaka ga suna ta gararan ba ana ta shaye-shaye ana hauka kuna ta faɗakar da su domin su fahimci cewa haƙƙinsu ne su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa. Rai mukan jawo hankali irin waɗannan yara wanda suke gararan ba da muka nuna musu mu ne manyan kuma da ku gurbin mu zuwa nan gaba in ba ku nutsu kun daina abubuwan shaye-shaye da sauransu ba abun ba zai muku kyau ba Shi ma Fasta Ishaku Hamisu na cocin Seventh Day Adventist a garin Mr. Ali ya ce su ne a matsayinsu na malaman addini su yi huɗuba na zaman lafiya. Idan kan mu fastoci da limamai za mu yi iyakan kokari mu gaya wa al'umma cewa zaman lafiyar mu fa ne rayuwa. Sa'ana mu fahimtar da kan al'umma cewa wani riba ne kake da shi. idan baka da iko ka kawo rai wa ya baka iko ka cire domin haka duka waɗannan ababa allah ya haramta su ya kuma kamata dukan al'umma mu zo ga hankali mu gane cewa kada ka yarda wani ya tusa maka ra'ayi wanda ranar tashin gobe kiyama ba za ka iya kare kanka a kan shi ba. Ita ma Aishatu Aliyu Muhammad da ke zama jami'a na kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta ce iyaye mata suna da gagarumin aiki na tarbiyyar 'ya'yansu. Wa'annan yaran fa ba a bishiya suka faɗo ba. Dole kowa ya san halin ɗan shi ba wanda bai san halin ɗan shi ba. So kafin ya fita ya jangalo fitina. Ke uwa in kika hana shi insha Allahu Allah zai ɗora ki a kai. maganar uwa ina jin ya fi tasiri fiye da na malamai tunda ita ce farkon malama a duniya kafin ki ji maganar pastor sai ka ji maganar mamanka kafin ka ji maganar limami sai ka ji maganar mamanka saboda haka uwa ita ke da babban gudumawa da za ta bayar a kan 'ya'yanta Kansila da ke wakiltar mazaɓar gurum a ƙaramar hukumar basa a jihar Filato, Murtala Abdullahi Mamsa, ya ce haɗin kan al'umma na da muhimmanci wajen yin watsi da gurɓatattun 'yan siyasa. mu ji tsoron Allah duk abin da za je mu yi mu da muke takara mu gaya ma masu zaɓe gaskiya masu zaɓe su gaya ma masu takara gaskiya mabiya su gaya ma mutanen su gaskiya idan ka zo ran bawa guda ɗaya ya fi ma Allah mumini guda ɗaya ya fi duniya da abin da yake cikin duniya a gurin Allah to amma wani bai damu ba sai a sanadiyarsa sai a kashe mutum ashirin to don Allah ina za ka da wannan nauyin to duk wayannan abubuwan dole ne malamai da fastoci su fito su bude bible da qur'anai wa'innan guraren ya kamata su dinga kwatin suna faɗa zancen za a zauna lafiya ma kana faɗa kana bata lokacin ka ne gaya ma mutum in kai ka zaga abin kin fahimta ko to saboda haka insha Allahu za a yi zaɓe lafiya to sai dai matasan suka ce an sha su sun warke don haka ba sauran yaki wai don wani ya ci zaɓe kamar yadda Mustapha Sale ya shaida min to kowane lokaci mukan zauna da matasa 'yan uwanmu mukan ba su shawari akan mu haɗu karfi da karfe mu ba mara ɗakunya saboda mu ake gani ƙashin bayan al'umma sannan kuma mu ne ake ganin muna zuwa wajen zaɓuɓɓuka wani ya zo ya ɗauki dubu biyar ya ba mu sai kayan shaye-shaye mu zo mu tada hankali a wajen zaɓe. siyasa ta yarda da cewa mutum ko bai da addini in kun duba bayansa mai yayi yama mutane abin da suka amfana da shi shine zai sa ku so wannan mutumin kuma ku zaɓe shi ku mai fatan alkhairi wani matashi kenan mustapha sale ke tsokaci kan kaucewa tashin hankali lokacin zaɓe zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria ta gaida zainab Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan jihar Katsina da nasabarta da zaben da ke tafe a Najeriya. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar An girgiro jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sa'idu Barda shine gwamnan farar hula na farko ga jihar. To amma a lokacin da mulkin demokaradiyya ya kama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru goma sha shida kai tsaye, yayin da APC da ke mulki yanzu take cika shekaru takwas bisa kalagar mulki. A yau, APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. apc dai a yanzu ta tsaida dr dikko umar rada dan takarar gwamna yayin da pdp kuma ta tsaida sanata lado dan marki don yi mata takarar gwamna da tafiya ta fara yin nisa bayan an da fidda gwamni, pdp ta samu mishkila har ta rabu gida biyu kashi guda karkashin tsohon gwamna barista shema gudan kuma karkashin sanata lado dan marke wanda ke takara lamarin da ya bayyana karara an ce katsina sai su ce sai wanda shi mai ce a yi shi kawai bangaren dan takara ko sak ne da yake da apc na da nata matsalar amma an yi shi salin ali ne domin wanda ke da ya ji an mai ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar a saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashen aikin noma kiwon dabbobi da kuma kasuwanci a saboda haka 'yan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Gani tare da guda daga cikinsu. Sunana hawan Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa ganin yadda ake barin mu mata baya mun san cewa mata suke zaɓe. sai na ce ya kamata a akwai wakilci na mace a cikin majalisa. Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je gabatar kamar me da me. Ciwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata ko jawara ko wadda ke da aure domin samun musu da abin yi. Sannan na biyu Ya'yan mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu sai ya'yan mu matasa wanda an sake su an basu sun zama 'yan shaye-shaye ba sana'a yau sai mata mu suke a sansanin 'yan gudun hijiran nan ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai mata siyasa sai da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska kin fuskanci wannan to da zan ce ina fuskanta in aka zo maganar fita kamfen sayan motoci posters to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane 'yan uwa da abokan arziki a taimaka mana mu mata da cancanta da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina. Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023? Sunana Mariya Kasim, State Coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NILOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su. kuma muna kira ga mata mu goya wa mata 'yan uwanmu da suka fito idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan. Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatarsu? Sunana Rabiu Abduruma ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake bukata bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani to mutane su karɓi abin da aka da sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011. ba san mace tuwo ba samiya ta kare sani abu malafashi murai amurka daga katsina a najeriya. An gaishe ka Sani. To kafin mu ci gaba ga wannan sakon. al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da ɗumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe kasance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida birnin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Ta da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen wani hari da aka kai ma wata motar sojojin Pakistan a yankin kudu maso yammacin kasar mai fama da rigingimu ya yi sanadin mutuwar jami'an soji a kalla biyu baya ga wasu kuma da dama da suka samu raunuka. Wannan harin bom na gefen hanya wanda aka kai yau juma'a ya faru ne a Kolu wata gunduma da ke lardin Baluchistan. yayin da yiwuwar samun ƙarin mutane da rai a ƙarƙashin baraguze a turkiya da siriya waɗanda suka makale biyu bayan girgizar ƙasa ke daɗa dusashewa yau juma'a wato kwanaki hudu kenan da aukuwar wannan ibtila'in an zaƙulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguze a lardin hatay na kudancin turkiya yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta adabi yankunan kan iyakar turkiya da siriya ranar litini ya haura sama da dubu ashirin da daya wanda don haka wannan girgizar kasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar kasa da dangoginta a tarihin duniya rasha ta yi rugudan wuta kan ukraine da jerin hare-haren makamai masu dinzami a yau dinnan jama'a hare-haren sun rutsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama a birnin zaporizhia wadda nan ne tashar nukiliya da tafi girma a turai take ta sha bama-bamai masu linzami har sau goma sha bakwai a cikin sa'o'i guda a cewar mukaddashin magajin garin Saman sauraro da haka ko muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawe sai injiniyan mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatan mu kwana lafiya ma'asala.